Buscaron, buscaron. matasa barka da warhaka barka da kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da studio kalangu ke gabatar muku a kowane karshen mako kuna tare da ni fanta shamsu da kun gora ta Rabia bai karo fanta ya ne da dama Rabi da dama alhamdulillah ya wajen ki wallahi ya lau mi kika zo da shi to Rabi yau zamu fara ne da leko garin dogon dutse domin tattaunawa akan zancen wasannin motsa shiki a makarantu a cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma mun dauko muku kaɗan daga cikin labarin wani matashi mai aikin zane mai suna Isuf Sale daga garin Maraɗi. amma kafin nan gora bari mu leƙa jihar agnes domin taɓo zancen sallar san valentine sallar masoya kenan wanda matasa suke shiryawa tun karfin su haka ne rabia ni sai karim ya tinkare su bari mu saurari rahoton nashi Shirye-shiryen sallar masoya San Valentine na gudana da kyau ga matasa na Agadez. Matasan dai da dama ne ke kwarara a shaguna a 'yan kwanakin baya-bayan nan domin sayan kayayyakin da za su badawa kyauta ga masoyansu. A gaskiya ni wannan shekara sallar masoya kyautar da zan bai wa masoyata da muka kwashe shekaru uku tare shine zan kai mata sadakin aure domin shaida mata matsayin soyayyar ta a gurina. Na zo sayan kyauta ce wa masoyina. na. Agogo ne na saya mishi na Rolex. Zan ba shi agogon ne dan ya rinka girmama lokacin haduwar mu. Na zo sayan alawar soyayya da zan baiwa masoyiya ta ranar sallar masoya. A cikin wani shagon da ake lumke kayayyakin yin kyauta da muka ziyarta, an riga an lumke ɗaruruwan kayayyaki albarkacin wannan sallah mai kula da shagon da ƙarin bayani. A gaskiya wannan shekarar akwai bambanci. A yau da muke na yi ambalajin 'yan soyayya wajen ɗari zuwa ɗari da ashirin haka. ga a da kuma bai wuce ambalage 30 35 yanzu ma nan gawa an sunan gaba na zani tsarin da ake ce ma sport alaikol wanda aka soma tun watan november na shekara 2021 ya shafi ƙananan makarantu sha uku da makarantun sakandare tara a nan garin dogon duci da kuma dan kazari ƙarin haske a cikin wannan rahoton abdulaziz da yuma Tsawon wata shida ilimantarwa ga wasannin motsa jiki zai zama kai a kai a cikin wasu makarantun firamare na komin ɗin biyu a ƙarƙashin horasuwar malamai. Isaka Umaru mai kula da furojan Wannan shekara haɗin gwiwa da ofishi mai kula da makarantun boko na gunduma mun samu tallafi daga abokanin hulɗarmu domin bunƙasa sha'anin motsa jiki a cikin makarantun boko na firamare. A cikin zartawar gudanar da furojen manyan kwambala biyu aka tanada domin a baiwa mafiya a zaƙa tukwici saka umaru da cikon bayani. Shark Tank Mun watanni uku muna shirya. wani ɗan ƙaramin gwaji da ya kumshi shirya haɗuwa na makarantu daban-daban da ajujuwa da kuma ƙananan hukumomi. Ɗaliban firamare na yaba yawaitar bambantar wasannin motsa jiki iri-iri. Wannan shekara mun yi abubuwa da yawa a ɓangaren motsa jiki a makaranta kamar tsero, langa da dai sauran wasanni. Sannan kuma za mu yi wasan zara ruga kuma muna halarta sosai. malaman firamare da dama na ƙaramar hukumar dogon duci da ɗan ƙasari sun samu horaswa ta musamman ga tsarin ba da horo na wasannin motsa jiki. A garin Difagora shan miyagun ƙwayoyi na ta yaduwa wajen matasa har da ma'in mata. Cewa masu ido wannan lamarin yana da dangantaka da safarar miyagun ƙwayoyi a nan Nijar. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Difa jiha da ke gabacin ƙasar Nijar an san ta da kihi da ake banda kuma da hare-haren gungun 'yan ta'addan Boko Haram, amma fiye da haka ma matasa na shaye-shayen kayan maye, balle ma wajen 'yan mata sun buƙaci kar a bayyana sunansu. Wannan matasa 'yan mata da muka tarda cikin maye sun bayyana dalilan da suka sa har suka shiga wannan shan ƙwayar. na farko haka mana auren da ba shi ne da muka ke auren muka dawo gidan kuma kamar muna gani ba daidai ba don muka fita ba mu samu sana da za mu kama mu yi ba giya ne na fara sha muna shan shisha su deza su zola su turamulaka bacin renon da na tsinta ta a cikin nan ba daɗi nake ji ba wallahi kawai dole ce kaddara ce a wata rana bari zan yi insha Allah ni ba na shan komai an banda sigari sigarin mahe na gare na an ɓace Majalisar matasan karamar hukumar na gadan-gadan ga kokowa da wannan shaye-shayen shugaban kungiyar Usman Ali lokaci zuwa lokaci na haɗuwa da wa'annan matasa 'yan mata domin maido su ga hanya ta gari. 'yan mata sun kai fiye da 'yan mata goma wanda ni na san suna shaye-shaye yau da gobe ina taya wajen su ina zama muna hira da su suka fahimce ni na fahimce su ina kwatanta musu ina kwatanta musu nan jan kunne da zan yi ma uwayen yara da mu jan babban abu na farko a bar su a jayo su jiki domin kokowa ainan ga wannan yanayi kungiyoyin matasa na mangari na gudanar da wayar da kai shine babban aikin da suka sa gaban su sai kuma takaitaccen rahotonmu na ranar lahadi tauraron mu na wannan makon wani matashi mai suna isufu sulai sana'ar shi dai zane aboki aikin muhammad mamman ya tinkare shi ga rahoton nashi yana kewaye da abokansa a cikin shagon aiki ne muka haɗu da matashi mai fasa'ar zane isufu sule aikinsa na yau da kullum shine zane yana shafa fentir nan da can isufu yana imani da zane shine aikin da ya zaɓa Na san ni mai zane ne tun ina yaro, saboda tun ina ajin sai e ne nake zane. Idan na ɗauki takarda da alƙalami ina duba abu, to ina iya zana shi yadda yake. Ba tare da shiga wata makarantar zane ba, matashin ya bunƙasa ƙwarewarsa ta la'akari da abubuwan da ke kewaye da shi, sai dai ya samu taimako ta hanyar ƙananan horo tare da masu fasa'ar zane na Turai. A yau Isufu Sule ba yana zanen rubutu ba kaɗai, abubuwa da dama ne ya faɗaɗa. Ina iya yin zane na zahiri kamar wannan da kuke gani zanen hoton Saroniya Manguce. Ina yin zane da adon duwatsu kala daban-daban kuma abun yana shiga amma dai mafi akasari a nan ya mai aka fi son su. Tun yau da ɗan lokaci ƙaramin ƙanansa yake taimaka masa wajen aiki anan da ya ceto daga zuwa dandi. Sai filim na wasannin motsa shi tare da Mamman Adam. a yau sha uku ga watan fabrairun shekara ta 2022 usa gendarmerie national za ta buga kwallonta a zagayen farko na cin kofin gamayyar kasashen afirka tare da fc berkane ta kasar morocco wasan ana yin ta a morocco kafin ta karbe simba fc ta tanzania a ranar 20 ga watan fabrairun shekara ta 2022 a yamai shekaru goma sha biyu bayan as fan sai shi kungiyar kwallon kafa ta biyu ta niger da ke halarta wannan gasar rukuni a wasan kokowa gargajiya a yau ne ake kawo karshen kwamfalar karo na biyu da kamfanin sadarwa na airtel niger ya shirya yankunan niger takwas ne suka halarci gasar tare da 'yan kokowa biyu daga kowane yanki a ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel